السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين da farko ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda in ya so kasancewan abu yakan ce masa kun fayakun sai ya kasance ina gode masa da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka bayan mun rabu ranar 29 ga watan tara na shekara ta 2013 ko kuma ranar 13 ga watan zulfa'ada na shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta dalilin aikin haji kuma ga shi a bisa ikon shi ya dawo da mu a cikin sabuwar shekara a inda muke yau uku ga watan muharram na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan sha ɗaya na shekara ta 2013 miladiya to muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙon shi sanya albarka da alkhairi a wannan majalisi namu mai albarka da ba mu ikon aiwatar da abun da muke karantawa muke jin shi ko daga fassaran ayoyin shi shi Allah ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa tsawaita rayuwa da ya ya nuna mana sabuwar shekara sabuwar shekara ta hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shekara mai albarka kullum tana ƙara tunatar da mu abubuwa guda uku zuwa hudu na farko shekaran tana nuna mana mu ana kiranta hijiriya shekaran hijira menene hijira hijiran da manzo Allah sallallahu alaihi da sahabai da mumunai taqiyai salihai masu tsoron Allah suka yi hijira daga birnin kafurci da shirka zuwa birnin imani da tauhidi suka yi hijira daga shirka da kafurcewa Allah zuwa ga imani da kadaita Allah subhanahu ta'ala suka yi hijira daga garin da ake cikin duhu da bauta ma gumaka zuwa gari mai haske wajen bauta wa Allah subhanahu ta'ala shi kadai suka kaura daga waje na kunci wanda ba su da walwala da yanci na addini zuwa ga yalwa don bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suka saki duniyan nan gaba ɗaya yayin hijira waɗansu sun bar dukiyoyinsu a makka sun bar iyalansu suka bar 'ya'yansu suka bar garin da aka haife su suka tashi a ciki suka gwammace gara su bar waɗannan abubuwa gaba ɗaya da su zauna cikin kafurci suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu babu komai ba kobo babu komai suka kaura suka koma madina ba abin da za a ci ba inda za a kwana ba kasuwanci babu na jari babu na komai ana jira madina manzo Allah sallallahu da ya kalli sahabansa ya ce to faman kanar hijiratu ilallahi wa rasulihi fa hijiratu ilallahi wa rasuli la tabbatar muku duk wanda ya hijiran nan don son Allah da manzansa to ina muku albishir ce Allah da manzansa sun yadda da hijiran kuma sakamako da lada yana ga Allah da manzansa amma wanda dama ba su yi niyan hijiran ba su yi ne saboda wani yana son wata mace gashi ta bar shi a makka a madina a makka ta yi hijira dole ya bi ta da ba don ta yi ba ba zai yi ba wani ya yi hijira saboda abun duniya wani ya yi hijira saboda riya to manzo ce faman kanar to ila duniya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai wanda yayi hijiran nan saboda wani abun duniya da yake kudundune a cikin zuciyarsa ko don wata mace da ya biyo a nan don ba zai iya rayuwa ba ita ba to hijiran yana ga abu ga kawai ya samu abun duniyan ko ya samu wannan matan ya aura to babu shakka hijira ce na ɗaukaka addinin musulunci da barin shirka da gwagwarmaya a inda aka je aka kafa daula ta addinin musulunci daula ta islama ta duk duniya wanda waɗannan tsirarun da suka yi hijiran nan suka koma can da su ne Allah ya karya duniyan kafurci gaba ɗaya da su ne Allah ya karya daulan farisawa ya rugurguza daular rumawa ya ɗaukaka addinin musulunci sama da dukkan wani addini na karya, da waɗannan da suka yi hijiran ne ta dalilin su ne bisa iko Allah muka samu addini nan mu ma yau muke dan tsotsa haka muke dan ɗanɗana muke jin daɗin sa to tsakanin mu da sahaban manzon Allah shine Allah ubangi ya saka musu da alkhairi kuma ya haɗa mu da su duk inda aka ambace su mu ce radiyallahu anhu duk inda aka ambace shi annabi mu ce sallallahu alaihi wa sallam to wannan wata wata shekara ce da take tuna mana hijiriya din wani irin ɗaukaka na addinin musulunci da ya samu at the same time yana daɗa kuma reviving mana yana raya mana istar annabi musa da fir'auna shi ma a wannan muharram ne allah ya rugurguza fir'auna ɗin shi ma annabi musa ya fita da bani isra'ila su ma za su yi hijira daga duniyan kafurci da zalunci irin na fir'auna daga karkashin ikon wani wanda ya ce shi Allah mafi ɗaukaka ana rabbukumul ala. shi ma ya yi jabberanci ya yi barna a bayan ƙasa fa aksaru fi alfasada shi ma ce shi ne Allah mafi daraja shi ne Allah babu wani ma Allah sama da da shi shi ma Allah ya ce wa annabi Musa a wannan watan a waɗannan kwanaki na Muharram ɗin goma ga watan Muharram Allah ya ce wa annabi Musa to ka tattara mumunai na bani Isra'ila da suka yi imani da kai ka fita ka bar Misira da daddare Annabi musa shi ma ya fita ya je ya tsallaka teku mun san abin da ya faru ya bugi tekun nan ya zare hanyoyi goma sha biyu fir'auna suka fito da kwansu da kwarkwatansu suka bi annabi musa da waɗanda suka yi imani don ya halakar da su sai ya zamanto hakan shine halaka a gare su to shi ma sun fita daga wani hijira ne suka yi su ma suka fita daga mulkin fir'auna da zalincin fir'auna da kafirci irin na fir'auna da shirka irin na fir'auna za su kubuta su ma su je inda za su yi walwala su yi addinin su Allah ya halaka fir'auna suna kallo sannan ya tseratar da su yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya koma Madina ya tarar da Yahudawa kullum suna murna suna bukukuwa a ranan goma din suna azumi kuma a ranan yanzu Allah ya tambaye sai ni kan wannan rana wace rana ce a gare ku haka kuke azumi da mutunta ranan haka suka ce rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa da mumunai ya halaka mu fir'auna shi sa muke azumi don gode wa Allah da tunawa da wannan rana ta nasara da ɗaukaka da kuma murna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai mu musulmi mu muka fi cancanta mu yi azumin ashura inna saboda ku din kuna rayawa ne kuna bin annabi Musa a baki kawai ƙarya kuke ba ku abin shi aikace akwai wanda ya wahalar da annabi Musa irin Yahuda ku yanka sa ba za mu yanka ba ku yanka nan ku yi nan ku yi nan ba za mu haƙura abinci ɗaya ba mu ba za mu je nan ba iza an buka rabbuka faƙatila duk kuna yi ne don ƙarya kawai annabi ya ce mu muka fi cancanta mu azinci wannan ranar mu nuna murnan tseratar da annabi musa da mumunai da halakar da makiyin allah saboda annabawa aƙidansu da addinin su ɗaya ne addinin tauhidi da ta allah subhanahu wa ta'ala annabi ya umurci sahabansa su ma su ɗau azumi ranar ashura goma ga wannan watan muharram sai da aka kai azumin sai sahabai suka ce ya rasulullah kullum kana umurtan mu in muna abu mu rika sabawa da yahudawa gashi suna ashura muna ashura ai an samu kamancece ne ya annabi annabi ya ce to kar ku damu baɗi in Allah ya raya mu za mu yi tasu'a da ashuran mu yi tara da goma su kuma mu bar musu me goman asalin target din goma ne shi kuma tara din don musaba da me da yahudawa to shekaran da Allah bai nuna wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam an tun da ya yi yunkuri ya ce za a yi sai ya bar mana muke a yanzu su kuma malamai Allah rahamce su malaman addinin musulunci gagga gaggan malamai suka ce idan taran ta wuce wa mutum bai samu ya azince shi ba to sai ya kara sha ɗaya dama target din shine goma in taron ya wuce ka sai ka yi goman da sha ɗaya duk duniyan yahudawa da kafurci suna yi goma kawai mu kuma muna yin goman da rana ɗaya ko kafin goman ko bayan goma to wannan watan duka yana tunatar da mu wani irin nasara da Allah maɗaukakin sarki a abun nan sannan kuma abu na uku yana tunatar da mu rayuwa yadda take tafiya idan mutum da shekaran shi hamsin yanzu ya shiga na hamsin da ɗaya gidan sama ne za ka hauka taka matattakala matattakala ta ka kara taka na ɗaya wani na karshe ya taka yau gidan da zai shiga shine kabari wani wani wannan shekaran ne matakalan shi ta ƙarshe ko farko farkon ko tsakiyan ko ƙarshe ƙarshen wannan tabbas ne hatman ne kawai wani kuma a lokacin zai zo za a hale za a haife shi yana nuna mana mutum ya auna jiya din nan shekaran da ta wuce da yau ya ayyukan shi suke ya yi bincike ya auna inda rayuwar take tafiya na ya san duk nisa fayar kullum yana kusantan kabari ne duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya rika tunawa da su sannan abu na biyar su waɗannan watanni shekara ɗin nan suna nuna mana wato wani simbol ne duk watan da ka ɗauka na addinin musulunci wani simbol ne da yake nuna maka wata ibada watanni ne da suke tunatar da kai Allah suke tunatar da kai wata ibadan da aka halicce ka domin ita watanni ne da suke ɗamfarar da kai zuwa ga Allah kaga idan ka ɗauko muharram to me kalmar muharram daga haram ne ana nuna maka a wannan watan an haramta yaƙi a da can tun lokacin da Allah halicci sammai da kasai ya sanya watanni guda hudu ya haramta yaƙi a cikin muharram zulqada zulhijja da rajab an haramta yaƙi an haramta zubar da jini an haramta tozarta wani da cin mutunci wani da cin haƙƙin wani shi yasa aka kira watan watan muharram idan ka ɗauko ramadana shi kanshi sunan wata ibada ce da ake yi watan ramadan zai tilatar da kai akwai azumi akwai sahur akwai buɗe baki akwai tahajjudi akwai tarawihi akwai itikafi akwai lailatul qadari a cikin su akwai sadaka akwai kyaututtuka akwai sauki qur'ani da karanta shi idan ka ɗauko watan zulhijja wata ne da zai tuna ma akwai wata ibadan da zaka je kai in baka sauke ba watan ne ake tsaiwan arfa ake kwana a ake kwana a muzdalifa ake jifa ake dawafi ake safa da marwa duk watannin musulunci duk wanda ka ɗauka su rabiul awwal rabi'u thani su sha'abana ga sunan wata ne da annabi ke waita azumi a cikin shi shawwal wata ne da ake sitta shawwal a ciki mutum yake fara eh, abun nan eh, shirye-shirye na tafiya aikin haji duk wani wata da ka ɗauka a addinin musulunci cikin watannin musulunci ne yana tuna maka wata ibada kuma da za ta kusantar da kai Allah subhanahu ta'ala amma idan ka ɗauki januwari me a ciki ga mun abin da januwari in ka dauke shi ka haddace shi zai tuna ma ya tuna ma albashi ya kusa kawai a fata an gane za mu ɗau albashi albashi ya kusa makamantansu in ka ɗauko oktoba wata ya tuna maka najeriya ta samu independence wannan lokacin sai aka yi mai da ta samu mai aka tsina na akwai wuta akwai kwalta akwai menene akwai ruwa yanzu abin da ba su da wani alaka da za su tunatar da kai amma watannin musulunci na duk wanda ka raka ramabana da an ce ramadana ka sa akwai ta ibada to sunan watan kenan zulhijja zulqa'ada muharram safar shawwal sha'aban rabi'ul awwal ita ta ga tarihin haifan annabi duk da sanan ina roƙon Allah maɗaukacin sarki yanda ya nuna mana farkon wannan watan Allah ubangi ya samu gaba lafiya abinda muka yi a wancan shekaran na kurakurai Allah ya mana ya goge mana su Allah ubangiji ya samu dace gaba Alhamdu alhamdulillahi a inda muka tsaya mun tsaya a darasin da yake nuna mana hukuncin mutumin da ya tsiyaci hukuncin mutumin da ya tsiyaci mutum ne ya ci bashin wannan ya ci kudin wannan akwai kayan wannan a hannun shi akwai kudin wancan akwai kazan wannan sai aka ga lallai sukan da ake bin shi sun fi karfin kudin da yake da shi ko ba su sukan da ake bin shi na haƙoƙin jama'a suna daidai da kuɗin da ya mallaka to sai gwamnatin musulunci ya ta shigo heta freezing ɗin kuɗin ta damƙe kuɗin ta hana shi ci sai an zame haƙƙin mutane gaba ɗaya an biya su kuda gwamnati abinda za ta ware mai kawai na ci da sha na yau da gobe da iyalan shi na cefane da na masara da na menin abinda za a ci yau kawai zuwa gobe har a gama cirewa mutane haƙoƙinsu miliyan goma ne aka duba ya rage maka gaba ɗaya a rayuwanka sai aka ga wani yana binka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wani yana binka dubu ɗari biyar wancan miliyan biyu wani sai aka yi total aka ga kwata-kwata a basu sukan da ake binka miliyan tara ne kai kuma abin da ya rage ma a duniya miliyan goma ne to sai gwamnati ta ruf ta shigo ta damƙe kuɗinka in a domin idan aka yi wasa za ka cinye kudin ya zamanto haƙoƙin mutane sun salwanta sai gwamnati ta shigo ta damƙe kudinka duk wata kadara taka sai gwamnati ta damƙe su ta riƙe a riƙa sayarwa ana biya ma mutane ana biyan mutane haƙƙinsu gaba ɗaya abin da ya rage sai a damƙa maka sai a ce ga abin da ya rage maka je ka ci gaba da harkanka ba za a taɓa yadda ana kallon mutum haƙoƙin mutane su salwanta suna hannun shi su salwanta a yi sakaci har ya cinye ɗan abin da ya rage ɗin matuƙan zai iya biyan bashi a yi sakaci a ƙyale shi har ya cinye mutane kuma haƙoƙinsu ya tafi shine alhajaru ahkamul muflis to mu yi bayani mu yi bayani har muka tsaya a inda yau za mu yi bayani yadda ake rubuta takardar menene yadda kotu za ta rubuta shine kaifiyatu kitabil hajiri alal muflis yanda ake rubuta wannan takarda ta agreement din na dakatar da kudin mutumin da haƙoƙin jama'a suka hau kan shi a dakatar da kadaran shi da yanda kuma sigar rubuta wannan takardan ita ce da farko ba'adal basmala za a fara rubuta bismillahir rahmanir rahim alƙali kenan ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah shine ba'dal basmalati wa hamdillahi ta'ala kenan duk abinda musulmi zai zai rubuta bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sai rubuta amma ba'at yace fa hadha hadha ma ashhada bihi ala nafsihi qadil mahkamati fulan ga abunda alkalin kotun nan na waje kaza fulanun mai suna kaza ya tabbatar ya ba da shaida alkalin ne zai rubuta ga abinda ni alƙali ne wanda yake hukunci a kotu na kaza na shaida kuma na tabbatar annahu cewa hajara ala fulanin na dakatar da uh, uh, dukiyan na dakatar da wani daga taba dukiyansa ko kuma na damke dukiyan wani da kadarorinsa na hana shi taɓa su hajaran damɗewa sahihan ingantacce wanda musulunci ya yadda da shi babu zalunci a ciki shar'iyyar kuma a shar'ance shari'a ce ta hukunta haka wa man ihi minat tasarrufi kuma na hana shi daga yin tasarrufi ko taɓa wani kobo fi malihi daga cikin dukiyansa alhasil biyadihi wanda shi ya nemi kuɗin da hannunsa ma izin a wannan ranan wanda ya eh, tara tun a da walhasil ba'adahu da kuɗin da za su shigo masa daga baya yau ne aka sa an dakatar da ayin freezing ɗin kuɗin shi da kuma maybe abu yana da waɗansu harkoki akwai waɗansu kuɗi kuma da za su shigo masa nan gaba bayan wata ɗaya ko wata biyu kuɗin da suke yanzu in present a hannu da waɗanda za su shigo nan gabar alkali ce duk na damƙe su na dakatar na hana shi taɓa su man an hanawa taman cikakke sisi ba zai taɓa ba sai dai abun da alkali kamar kotun musulunci zai e na cefanin yau da gobe za a rika ware masa da iyalin shi ba za a bar 'ya'yan shi da yaran shi su kwana da yunwa ba me yasa alkali bi hukmi ma sabata alaihi min ad-duyun ash-shar'iyya saboda tabbatar da ba su sukan da suka hau kanshi ba su suka saboda ba su suka masu yawa da suka hau kanshi na haƙoƙin mutane walwajibi fi zimmatihi wanda wajibi ne suna ƙarƙashin shi haƙoƙin jama'an da sai ya biya wajibi ne li'arbabiha ga ma'abotan kuɗin wanda ba su sukan yawan ba su sukan azza'idati ala qadri malihi sun fi ma ƙarfin wato sun fi ma dukiyan shi ma yawa sun fi ƙarfin dukiyan ba da ya rage wa mablagu ma alaihi min duyuni huwa kaza iya adadin amount yawan kuɗin da jama'a ke bin shi su ne kaza ya rubuta jama'a suna bin shi miliyon talatin wa bayanu zalika bayanin yadda aka samu miliyon talatin din nan malu fulanin kaza wani yana bin shi kaza wani yana bin shi kaza da ya karba bi muktada sanadi tarihi kaza wanda ya karɓa ran kaza tunda duk bashi in an bayar ana rubuta ne agreement wani yana bin shi miliyon kaza ranan kaza yana nan wani yana bin shi miliyon kaza rana kaza yana nan wani yana bin shi miliyon kaza rana kaza duk waɗannan documents ɗin su muka haɗa muka tabbatar da basu sukan da ake bin shi miliyan talatin ne daidai a faɗi sunan kowane mutum da yanda yake bin shi da date ɗin da ya bashi bashi su ne alkali zai har haɗa ya yi filing wanda su ne evidence da zai nuna cewa eh su ne dalilin da ya sa ya dakatar da eh, eh, ya damƙe dukiyar shi ya hana shi taɓawa. bi muktada wali fulanin kaza wane yana da kaza yana bin shi kaza wa qad asbata kullun min al-ghurama idainahu kuma dukkan masu bin bashin nan sun zo sun tabbatar da cewa eh lallai suna bin shi wannan bashi din ladal mahkamati anan a kotu bi mujidi sanadin sahihatin wato a ƙarƙashin takarda da ta yi bayani suka yi bayani mai kama kaza rana kaza mu'tabarati shar'an wanda kuma wato aka bi ka'idin shari'a wajen tabbatar da ita wastuhulifa kuma an rantsar da kowane ɗaya daga cikin su masu cewa suna bin shi bashi din kullum minhum ala zalika kowansu ya zo ya rantse a gabanmu ya tabbatar da bashin nan yana bin shi shi ga takaddu ga komai kuma wa kana zalika ba'da an sabata inda al-mahkamati bil bayyinati shar'iyya sannan wannan ya kasance bayan bayani ya tabbata a kotun musulunci ce annal madinal mazkura shi wannan da ake bin shi ba su suka nan mu'sarun wato ya talauce ajizun ya gaza an wafa ima alaihi minar duyun ya gaza biyan basu sukan da ake bin shi ɗin almazkurati wanda aka ambata yawansu miliyon talatin misali fa nake yi wa anna maujudahu sannan a mu duk dukiyan da ya rage masa da kadarorin da suke rage masa la tafi qimatuhu bima alaihi min duyun yawan kudin da kiman kadarorin da ya bari da yake suke hannun shi ba za su iya biyan basu sukan gaba daya ba illa alal muhasasati sai dai kawai wa subuti shar'i sai dai al muhasasa, al muhasasa shine a kalato a kankaro abin da ya rage a dan yafa ma kowa kawai wani e eh, miliyon ɗaya da rabi yake binka to ka san wani ya tsiya ce ba kuɗin amma mun ɗan karkato fa mun kalato abin da ya rage ga miliyan ɗaya kawai je ka kai mai miliyon ɗaya da rabi shi ke na a haƙura kai mai eh, dubu ɗari biyar ka yi haƙuri ga dubu ɗari uku kai mai kaza kawai sai dai kawai a ɗan samu a rarrage asara kawai a ɗan yayyafa ma kowa abin da ya samu ina fata wa hakama bi falasil mazkuri kuma kotu ta tabbatar da tsiya cewa shi wannan mutumin wasihatul hajari alaihi hukman kuma ta zartar da hukunci wajen ingancin hana taɓa shi abin da ya rage na kadarorinsa kuma hukunci ne shar'iyyan na shari'a mas'ulan fihi wanda kuma lallai wanda Allah zai tambaya a kai gobe kiyama in ba haka bane Allah zai tambaya wa farada lahu fi malihi a linafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhum min zawjatin wa waladin wa hum fulanu wa fulanu kuma kotu ta ware cikin dukiyanshin da ta rage ta ware na abincin shi da kuma abincin mutanen da ya lizimci ciyar da su ya lizimce shi min zaujatin na matan shi wa waladin da ɗan shi wahun fulanu wa fulanun a lissafa yawan yara cikin abin da ya rage na dukiyar nan mun ware mai na abincin shi da matan shi biyu wance da wance da 'ya'ya bakwai wane da wane da wane mun ware abincin da za su ci ba wai a zo a kame kuɗin gaba a ce ko na kwayan masara ba no sai a cire gwargwadon wanda shi zai ci da iyalansa mun ware wannan duk alkali ya rubuta shi ya faɗi kuma sunan yaran da yawan matan in ba haka ba sai a yi irin menene ma'aikatan gwamnati a zubo mutum ɗari a ce ma'aikata ne ashe talatin na bogi babu sunansu to kar a zo a ƙirƙiro sunan 'ya'yan da babu su a faɗi sunan 'ya'yan maza nawa mata nawa sannan kuma matan da matan shi nawa ne ɗaya ce biyu ne uku ne hudu ne a ce to waɗannan mutane adadi kaza da ciyar da su ya zamanto wajibi a kan shi mun ware wani ɓangare daga cikin dukiyar domin ciyar da su ciyar da iyali da 'ya'ya wajibi ne min aklin mun ware musu abin da za su ci wa shurbin da abin da za su sha wa ma la budda minhu da duk abin da ya kama dole ne a yi hidima da shi fi kulli yaumin a kowace rana mu ware za mu rika basu kaza alkali ne zai fada alkali ne zai fada zo iyalanka na kaza kaza ya rubuta waɗannan nama zai ishe su mudun masara kaza zai ishe su a rana ina fata an gane ko wannan kaza na kunun koko zai ishe su markaɗen kaza za a yi buhun gero rabi za a rika ba su kullum wannan zai ishe su kawai su tafi mudun siga kaza sai zama to cefanin su daga ina yake zuwa daga kotu kullum za a ware a auna a kimanta ci da sha 3 square mil ga waɗannan mutanen har lokacin da za a zo a ciccire haƙƙin mutane a dukiyar shi nawa zai kama ina fata an gane ka sai a rika turowa ilahini wannan ciyarwan kotu ne za ta riƙai har zuwa yaushe ilahinil faraghi min bai'i amti'atihi wa amlakihi har zuwa lokacin da kotun shari'a za ta gama sai da kadarorinsa da filayensa da duk abin da ya mallaka an cirewa gwamnati haƙƙi ya zo a tarkato a cirewa mutane masu haƙƙi haƙƙinsu a tarkato abin da ya rage a bashi ke to shi kenan wannan gidan ya shiga cikin haɗin jama'a sai ka kama haya ko ka koma ƙauyen can ina fata an gane gidan gado kenan amma wannan haƙoƙin mutane sun cinye shi dama da haƙoƙin mutane ka gina shi ka sa tayil da koma da komai to an mayar musu da haƙƙin su ya koma gidan gado ko ka koma can ko ka yi hayan wani abu ko ka koma zaman bukka ina fara amma dukiyan jama'a ba zai salwanta ba ina fata an gane duka bayan an gama sayarwan sai an gama kuma rarraba wa kasmi ma ya hassalu bainal gurama a saida a rarraba abin da aka samu daga saida daga cinikin kadarorin ga algurama masu bin bashi binisbati duyunihim gwargwadon kowa gwargwadon bashinsa alalwajihi shar'i a raba shi kuma ta fuska ta shari'a ba zalici kar dubu ɗaya yake bi miliyan ɗaya yake bi a bashi miliyan ɗaya da ɗari ɗaya Ka gaba a yi shi a fuskan shari'a ba kar miliyan ɗaya yake bi a bashi ɗari tara dubu ɗari tara nan ma bai adalci ba an raba shi tsaf gwargwadon ba su suka mutane a fuska ta shari'ar musulunci wa zalika wannan abun kuma an yi shi bi tarihi kaza a so so so so so so date kwanan wata ran kaza da kaza da kaza a buga a yi shi kenan yadda ake rubuta wannan takarda ce kaifiyatu kitabatil hajri ala safihil mubazzir idan ba ku manta ba a can bayan mu yi yadda ake damke dukiyan eh, wanda ya ce mu yi kuma na ne ne mutumin da baya iya tasarrufi ko a bisa kuɗin shi mutum ne bai da dabara bai da dabara na kasuwanci yana da karamin eh, tunani irin dolaye din nan dai wanda in ka ba su kudi miliyan biyu su je su yi ciniki sai ya je kwana uku kawai bayan wata ɗaya da wai babu ko kobo da cewa ya eh, kudi ina kudi ya ce wallahi amadu ne ya ce wai mu hada za mu yi kaza to ni daga nan wallahi ya ce ya ajiye mana a banki kullum in ka ba shi kudi in ka ba shi miliyan ɗaya sai sun dawo dubu ɗari maimako ka bashi miliyan ɗaya kaga bayan wata ɗaya sun dawo ko da ɗari ɗaya bayan wata hudu sun dawo ko miliyan ɗaya da rabi shine wato wanda yake da dabara da iya harkoki na kasuwanci da iya tafiyar da kuɗi to nan ma idan kana da ɗa a shari'ar musulunci wanda yake extravagant ne wanda yake almubazzaranci bai san yadda yake juya sisi ya dawo naira ba irin waɗannan dai ga sunan wanda ba su da aminin to a shari'a ta ce sai ka damke sai shi ma a damke dukiyar nashi mahaifin shi rika ciyar da shi har na kawo misali da fulani akwai abin da suke idan suka raba wa eh, misali matashi in yayi aure aka raba masa shanun shi talatin ne arba'in ne hamsin ne can aka ga kullum yana sayarwa Kullum yana sayarwa almubazzaranci ga nan yana yawo to inda ake sai a damƙe garkin he uba ya ce na kwaci sai ya zama to kawai cefanin shi kawai sai dai ya zo ya fike ah, muna bukatan kaza a tura mai buhun masara a tura mai kayan tasarrufi to shi ma idan Allah ya haɗa mutum da ɗa wanda yake mubazziri mai fataka da kuɗi mai ɓarnata kuɗi kawai sai ka damƙe duk abin da ka bashi a hannunka kai uba kenan ka ce za a duk bukata ya kawo maka kawai ce babu salamu alaikuri gana ya kare ce to za a siyo ma yaji tabi iyali na wallahi kayan tafin za a siyo mata turmi uku tabi ba mu da masara ba wanda za ka je ka wallah ban da komai ga biyar je ka sa aljihu kai ta shan fanta ko abin nan na kashewa dai haka aljihu amma ba za a taba sake masa kuɗin nan gaba ɗaya ba Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum kada ku ba ma wawaye da basu iya jujjuya ya'ya kada ku ba su dukiyansu kuma ko maraya aka bar maka ya girma Allah ce waftalul yatama kudan in kuka tashi ba su haƙƙinsu lokacin da marayan da aka bar maka ya balaga ya kai mutumin da zai iya tsayuwa da kansa Allah ce karka ɗauko dukiyar da aka bar mai miliyan ɗarin nan da suke hannunka ka tura masa once Allah ce wabtalul yatama kudan jarrabe su hatta idza balagun nikaha idan suka girma suka kai matsayin aure sai ka dan bashi miliyan ɗaya ce ce to ga wannan ka rika zuwa singa Kano kana zuwa kutunu mu gani ka dan bashi kwana ɗaya wata ɗaya wata biyu wata shida haika kawai ma mala yaro ya miƙe kudi sun da miliyan uku da dubu ɗari biyar a'a ya kake ai gashi gashi ka daɗa bashi miliyan biyu sai kaga abin nan to Allah ya ce idan ka yaba wa hankalin shi da kamun ludayin shi da iya sarrafa kuɗi da tafiyar da su in ka ga yaba masa sai ka kira dukkan shaidun da da suka shaida lokacin da aka baka dukiyan shi na gado sai ka kira su ka kira shi alhamdulillah rana kaza mahaifinka ya rasu a so so so so date ya bar maka kudin gadonka dubu kaza na yi ta harkansu na yi ta juya su ga su sun da miliyon kaza kuma zan damka maka komai naka bayan na jarrabe ka na ga lalle ka iya idan akwai waɗansu rayayyu da za suka shaida su zo idan babu su waɗansu sun rasu ka kira waɗansu dattawa ka ce to yau zan ba ma wani menene haƙƙinsa komai ka bashi a rubuce in ka kaji kuma yaro ya tashi ce duk gidajenka da kake da motocin da kake ce nashi ne ai eh, ai lokacin da babana ya mutu ya bar mai ya rike mu shi yasa ya sai wancan gidan to ka nuna mai da shaidu da komai ka bashi amma in babu to sai a rike dukiyar nashi a rika bashi kaɗan kaɗan ne ce fa ina fata an gane a ba ma waɗansu can da za su rika harkoki da dukiyan shi ana biyan su albashi da salari da komai makamantansu idan kuma babu sai kotu ta shigo saboda tsoron rigima sai kotu ta shigo cikin al'amari komai kotu ne za a yi a shaida an bar dukiyan a hannun wani to shi ma ga yanda ake rubuta nashi irin wannan ba'dal basmalati ko bayan shi ma rubuta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad Ashada alaihi ƙazi wato alƙali na almahkamati na kotu na kaza kaza ya tabbatar ya ba da shaida annahu hajara ala fulanin ya damke dukiyan yaron nan mu iya tuna fauki ba wai ba su suka bane a'a rashin iya sarrafa dukiyan ne to fulanu wane hajaran sahihan ya hana shi wato ya damƙe dukiyar shi ya freezing in shi wato ta hanya ingantacciya wanda shari'ar musulunci ta yadda da ita ba don zalunci ba wa mana'ahu kuma alƙalin ya hana shi mina tasarrufi daga yin tasarrufi fi malihi cikin dukiyar shi alhasili wanda eh, a yau ma'izin wanda aka samu a yau a hannun shi walhadisi ba'adahu da wani dukiyar da zai zo masa bayan wannan ranar man an shari'iyan alkali hana shi taba dukiyan hani shi ma wanda shari'a ta yadda da shi ba ta zalunci ba wa hajaran mu'tabaran kuma wanda mai hankali ma ya yadda da shi ba da an sabata inda hulbayyinatu shar'iyya bayan alkali ya an bayyana masa bayani da hujja irin ta shari'a ce anna fulana shi wannan wani din almaskur wanda aka ambaci sunan shi safihun wawa ne wawa ne mufsidan limalihi mai yawan ɓata dukiyan shi da almubazzarantar da dukiya musrifun fi infaqihi mai wuce gona al-israfu ne wuce gona wajen ciyar da dukiya ina fata an gane sai sai maka wata garwan mota kawai ma malam ta ce wallahi ka ganta tana da kyau wata kanta a ce mai ai miliyan bakwai aka kamun nan wannan ne miliyan bakwai ba ta ganta made in germany ba ne haka za ka tan abinda ake sayarwa dubu daya da dubu dari sai ya nuna maka ai an mai ma rigi ne a miliyan ma daya ina fata an mai ma abin nan da makamantansu su babbai da wayo bai da abin nan da makamantansu a turo mai wata alga ma malam fenti aka mata sai a nuna ai daga kotuna aka kai baka gani nan fenti ne mene irin wannan dai yawan al-israf ki gona da iri ina fata an gane da wannan shine bayan alkali tabbatar da wannan kenan sannan fi infaqi wa fi bai'ihi wajen ciyarwa da saya wa tiya'ihi da sayarwa duka bai iya su ba mustahiqun to alkali ya duba ya ga lalle wanda ya cancanta lidarbil hajiri alaihi a damke hannun shi daga taba dukiyan shi wa man ihimina tasarrufi da hana shi da yin tasarrufi ila an yastaqima haluhu sai lokacin da aka ga yayi wayo ya koyi harkan kasuwanci wataƙila yaranta ne a yanzu aka ga can ya abun nan ko kuma ya yi ilimi ya koyi dai yadda ake kasuwanci ana dan bashi kaɗan yana jujjuya ana bashi kaɗan yana jujjuyawa sai ran da aka ga yanzu ya gano kan harkokin da bakin zaren yanzu ya miƙe sai a sake masa wa yasbuta rushduhu ya samu kuma ya cika hankalin shi ya cika wa yazharu salahuhu sannan kuma inganta a samu eh, ingantan shi ya bayyana a samu lalle ya inganta a to mutum wanda ya iya tafiyar da harkoki wa annal maslahata fi iqa'il hajari alaihi hikima da maslahan da take cikin hana shi taba dukiyan shi wa ibtali tasarrufatihi da kuma hana shi a yin tasarrufi ga dukiyar shi wa hakama bi zalika wa daraba al al-mazkur wa man'uhu min tasarruf wa hakama bi safahihi hukman shar'iyyan kotu ta yanke hukunci ta tabbatar ke lallai wawa ne hukunci na shari'a wa hahu anil mu'amalati kuma an hana yi shi mu'amala so sai a ce mutane wanda duk yayi mu'amala da wannan ba ruwanmu yawa kada ya zo ya ce maka ai ina da kuɗina a hannun baba wannan motar na ya ta kawo ta kawai je ka wajen baba za a ce ba ruwan mu duk wanda ya kulla wani ciniki ko transaction ko wani abu dai da wani ba mu wanda in yana son abu ya zo wajen ya turo mutumin zuwa wajen wanda kudin ke hannun shi sai ya mai cinikin wannan shi ne sannan wa faraba lahu fi mali bi rasmi fukatihi sannan an yanke masu an cire mai wani kaso wanda kasan nan domin ciyarwansa ciyar da shi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu min zawjatin wa fulanatin da kuma ciyar da iyalin shi wance wa auladihi sigar da kananan ƴaƴansa wa hum sune wane da wane wa ma la budda lahu shar'an da abinda dole ne a shar'anci a dan bashi duk an ware mai wannan fi kulli yawmi a kowane rana ana bashi min tarihi kaza da kaza da kaza ina fata an gane na dan fiyan wata na dan mineral na dan menene irin wanda dai dole a samu mutum yana da dan kobo aljihu dai duk irin wannan mun ware masa ba a takura ba wa aujaba lahum zalika fi malihi ijaban shar'iyyan kuma mun cire wannan dukiyan daga eh, dukiyan shi a shar'ance ba da an da inda hulbayyinatu shar'iyya bayan a shar'anci an tabbatar annahu ta tahsulul kifayatu lahu abinda aka ware din zai ishe shi da shi da iyalansa da 'ya'yansa babu tozarta irin na na biyan nepa bil an ware masa biyan ruwa water board an ware masa school fees na yara da za a rika dan cire duk an cicci ana ciccire masa wannan babu matsala da dan mashin na a wanda yara za a kai su mashin eh, a makaranta kullu a ɗauko su na yau da gobe duk irin waɗannan kotu za ta yi la'akari da su ina fata an gane ko kotu za ta yi la'akari da su waliman ma'ahu ko da duk wanda suke tare da shi abinda zai ishe shi da waɗanda suke tare da shi wa annahu laysa fihi ziyadatun ala kifayatihi subutan shar'iyyan mun tabbatar babu wani abin da yake da za a bashi sama da wannan biyan bukatun shi hurrira wannan takarda an zartar da ita an rubuta ta bi tarihi kaza a ranan rana kaza kaza kwanan wata kaza kaza rana mai kamata kaza ai signing a tafi kawai ina fata an gane ko to wannan shine yadda ake rubuta waɗannan takardun kenan